Sashen Hausa na muryar Amurka ke gabatar da wannan shiri na musamman daga ofishinmu da ke Abuja. a kan mita shida, ashirin da ɗaya, da da ashirin biyar sai kuma a kan yanar gizo a voahausa.com ko sashen hausa.com haka kuma za ku iya jin mu a gidajen rediyon amfani sarauniya fara'a nomad dalot da niyya a jamhuriyar niger sai kuma alfa rediyo a kumasi ghana Mai sauraro barkamu da warhaka yanzu ma mun sake dawowa da wannan shiri na musamman daga ofishin muryar amurka da ke abuja wanda ni shamsi hamza ibrahim zan gabatar a cikin shirin namu na yau za ku ji cewa ƙididdiga ta nuna an ci zarafin mata da yara biyu da hamsin a jihar sokoto an horar da malamai kafin buɗe makarantu a jihar tawa ta jamhuriyar nijar gwamnan jihar borno ya ba sojoji shawara a kan tsaro akwai mu ɗauke da shirin tubalin tsaro sannan daga ƙarshe mu kawo muku sharhin muryar amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin amurka amma kafin nan a dakaci labaran duniya. Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya mai karantawa baba ya ko makeri. Ana sauran kasa da wata guda a yi zaɓe kamuwa da cutar COVID-19 da shugaban Amurka Donald Trump ya yi ya sake dawowa da batun annobar kan gaba a yakin neman zaɓen shugaban ƙasa. Yayin da gwamnati take kokarin kare martaban shugaban da yake murmurewa cikin gaggawa. kwamitin yakin neman sa na kokarin bayyana rashin lafiyar shi a zaman wata hanyar lashe zaɓe tun da ya dawo daga asibitin soja na walter reed trump ya ɗaukaka kimarsa na shugaban ƙasa mai ci yayin da yake shirin dawowa bakin aiki a ranar laraba ya bar gidansa na shugaban ƙasa ya je ya yi aiki na ɗan lokaci a ofishinsa na oval inda ya karbi bayanai akan matsayin makwaciyar guguwar nan ta delta da tattaunawa da aka yi da 'yan democrat a majalisar wakilai akan kudaden tallafawa da za a baiwa 'yan kasa. a yayin da yake jinya trump ya ci gaba da wallafe-wallafen sakonnin twitter ciki har da cecekar da ya yi wa abokan adawar siyasarsa da batun army coney barrett mai tsaurin ra'ayi da ya zaba zai naɗa ta alkaliyan kotun koli da wasu sakonni akan tabbatar da samun lafiyarsa a hali da ake ji kuma yayin da shugaban amurka donald trump yake huskantar koma baya a ƙuri'un jin ra'ayoyi a ƙasar shugaban na ci gaba da samun goyon baya a yankunan karkara inda manoma suke kuma suka samu taimako da gwamnati ta yi wa sashen noma wakilin muryar amurka kane farbot ta ce baicin annobar coronavirus batun taimakon cinikayya na cikin zukatan manoma yayin da suke shirin kada kuri'a a ranar uku ga watan nuwamba tsakanin shugaba trump da abokin karawarsa na democrat joe biden ma'aikatar aikin gona ta amurka ta faɗa yayin da ake rikicin cinikayya farashin waken suya ya yi kasa da kashi 35 cikin 100 tsakanin shekarun 2014 da 2019 ko kafin annoban coronavirus ta rage adadin da china take sayi haka farashin masara ɗaya daga cikin muhimman amfanin gonan wendell shuwama ita ma ta yi kasa da kashi 44 cikin 100 tsakanin shekaru 2014 da 2019 ya ce bai ga wani falfadowa da aka samu ba ya ce farashin ya yi muni matuka a cikin wannan shekara abubuwa da dama da na sayar ya yi ƙasa sosai fiye da abin da nake tunani zan samu hakan ne ya sa manoma kamar moore da shuwama suka ce shirin taimakawa kasuwanci da ma'aikatar nomar amurka ta kirkiro da ke biyan manoma tun cikin shekarar 2018 yake agaza musu yayin da gwamnatin trump take sabuwar tattaunawar cinkayya labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc a jiya alhamis aka sako madugun 'yan adawan kasar mali su sumaila sise wanda aka yi garkuwa da shi da wata ma'aikaciyar jin kai ta kasar faransa sofia petrodin da ma wasu 'yan kasar italiya guda biyu a cewar ofishin shugaban kasar mali bayan lokaci mai tsawo da suka kwashe a hannun mayakan jihadi sakin nasu ya biyo bayan zaman tankiya na 'yan kwanaki kamar yadda rahotanni suke faɗa cewa hukumomin mali sun sake wasu da ake zargin mayakan jihadin ne a ƙarshen mako da ake sa ran za a yi musaya da su sai dai ba iya ganewa ba ko an biya kuɗin fansa wani saƙon twitter daga fadar shugaban ƙasar ya ce mutanen da aka yi garkuwa da su suna kan hanyar su zuwa bamako babban birnin ƙasar sanarwar fadar shugaban ƙasar da ta ƙara da cewa an yi nasarar sako su ne sakamakon kokari da jami'an tsaron mali da wasu kawayen ƙasa da ƙasa suka yi amma ba ta yi wani ƙarin bayani ba hukumomin mali da na faransa ba su tabbatar ko sun musanta cewa akwai wata tattaunawa da ke gudana a kan yiwuwar sake mutanen masana sun ce bayan cutar coronavirus ta gama barna a garuruwan gabar teku a yanzu ta karkata zuwa jihohi da ke yankunan karkara a saman tsakiya maso yammacin kasar wannan abu da ke faruwa na tabbatar da gazawa wurin yaki da cutar wadda ta hallaka mutum 212 a cewar bayanan jami'ar john hopkins ko tafi kowace kasa yawan waɗanda suka mutu amma kuma ita ce ta uku idan aka kwatanta da adadin al'ummar ƙasa a 'yan makonnin nan da suka shuɗe jihar north dakota mai yawan al'umma ita ce kan gaba wurin yawan kamuwa da covid-19 idan aka kwatanta da yawan al'umma bayan haka sai jihohin south dakota da wisconsin ke biye da ita kamar yadda ta yi a manyan biranen kasar a farkon wannan shekara covid-19 yanzu tana barazana ainihin ga tsarin kiwon lafiya marasa karfi a waɗannan jihohi masu yawan yankunan karkara masanan dai sun ce rashin shawo kan wannan cutar sakamako ne na jirin gazawa a wannan yaki. sai babin rahotanni da shirye-shirye. A jihar Sokoto ƙididdiga ce ta bayyana cewa daga watan Janairu zuwa watan Agusta ta wannan shekara an ci zarafin mata da yara biyu da hamsin wani abu da ya sa ƙungiyoyi yin hubbasa wajen ganin an sauya musu tunani akan wannan muguwar dabi'a ta faru da su. Ga Muhammad Nasir ɗauke da rahoton. A wurin taron da an yi kokarin jan hankalin waɗanda suka samu wannan matsalar daga ƙananan hukumi 23 na jihar Sokoto akan yadda za su ci gaba da gudanar da rayukansu ba wai su riƙa jin kunya ko damuwa ba da abin da ya same su a baya. Sunana Rabi'u Bello Gandi, um, ni ma'aikacin kungiyar Save the Child Initiative nake. Idan irin wanga abu ya faru ga mutum ba shine karshen rayuwa ba. So ana wanke musu kwakwalwa ne domin su fahimci cewa abin da ya faru ya riga ya faru sannan yanzu ma ya kamata rayuwa ta fara mai kyau domin su manta da abin da su zama al'umma ta gari. Ƙididdiga ta nuna cewa an fi samun rahotannin cin zarafin ƙananan yara musamman fyaɗe ga 'yan mata a lokacin cutar corona. Sunana Habiba Ahmad ni ce daraktan mata ta jihar Sokoto da Anana Khadija Santa da wanda yake ci wannan harkar fyaɗe ce aka kaiwa ta yara da mata muna da cases kamar ɗari da hamsin da hudu sannan kuma a cikinsu ƙididdiga yanzu haka abin da taka nuna mana yara fyaɗen yara maza ya kusan cimma na yara mata. So abin da muke tunani ganin kamar shi zai zama ƙasa to yanzu gashi shina tasowa shina tasowa so kaga abubuwan yanzu ya kai kamar 67% na a ƙididdigan na mata so kaga zuwa gaba hawa za su yi daidai ko kuma su wuce na matan kuma on daily basis to ko wani irin taimako ne hukuma ke bayarwa ga waɗanda suka haɗu da irin waɗannan matsalolin kamar su masu fyaɗe muna da asibiti ana kai yare da zara an samu fyaɗe ana sauri a kai yare da matan da mazan duka su sauri su yi musu ba su medical attention don a samu wannan medical attention report din shi ne zai taimaka mana a kotu wurin samun musu haƙƙin su kaga na ɗaya kenan na biyu muna da nim foundation wadda ta taho ita ma spotlight ta yi ta kawo mana ita a sokoto abinda suke yi suna ba da da ah, zama na biyu kamar second chance education zama na biyu na karatu wadda yarinya da ta fara karatu kila an ka fitar da ita za ta dawo ta ci gaba dan kuma tana nan tana yi kuma a ba ta koya mata sana'a wata babban matsala da ke yantar na ga zakulu waɗanda suka haɗu da irin waɗannan matsalolin na cin zarafi musamman fyaɗe ga 'yan mata ita ce ta iyaye waɗanda ke da tunanin kada a tona asirin 'yan uwansu sunana hajiya rabi suleiman maruda ina lgo kuma ina karkashin kuma a fes aikata lamuran mata da ƙananan yara. A kasarin ɓanna ɗake wani ɗan uwa ne ko wani wani abu shi ga familin uwa ko na oba sai mu ce ma uwaye to wannan ba komi na ba shi bai lura ba ɗiyaga ga tana tashi ko kauna shi ke ko ɗiya shi ce yadda ya mata wangacin zarafi to ya za a ya kuma a rike. Ƙungiyoyi dai da hukumomi na ci gaba da wayar da kan al'umma akan illolin cin zarafin ƙananan yara har ma da manyan mata abinda ƙungiyoyin ke cewa kwalliya na biyan kuɗin sabulu. Muhammad Nasir muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya. A jihar Tawa ta jamhuriyar Nijar ma dai horon malamai aka yi a daidai lokacin da ake shirin bude makarantu da aka rufe a sakamakon annobar cutar coronavirus ga haruna mamman bako ana gab da koma azuzuwan karatun boko na shekara ta da 2021 shugabannin malaman makarantun nan boko na jihar tawa ne aka hada a wuri guda a hedikwatar wannan jiha ta tawa domin ba su horo akan abin da ya shahi shirye-shiryen komawa azuzuwan karatun boko kamar yanda shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun boko na ƙananan aji na jihar tawa ya yi muna ƙarin bayani. shugaban makarantu kanana jihar tawa wanda ka gani nan su ne shugabannin makarantu a cikin jihar inspector hamsin ne da conseil pedagogic ɗari da goma ana tantauna bisa ga halin koma makaranta da diba karatun yara wani mataki za mu ɗauka saboda abin nan shi tasiri salon koyar ma yara shi ne muke nan tsare-tsaren koma makarantu da tsare-tsaren dibin wani irin salo ne za a yi saboda abu shi ƙara bunƙasa yanan tsawon kwana shida sai dai komawa karatun boko ba zai rasa irin matsaloli da abinda ke iya cin karo da su ba abinda ya sa na tambayi na bila shugaban ma'aikatar da ke kula da bunƙasa karatun boko a ƙananan aji na jihar tawa wani irin matsaloli ne suke iya kabarwa da su a cikin wannan shirye-shirye na komawa boko matsala ita ce ta harkar ilimi kasan matsala yawa gare ta ta yadda ilimi na farko zama a ce ce kowa ya bada kai kowa ba da haɗin kai an yi niyya guda ta hiddo lakwal daga cikin halin da take ciki na biyu ya zamana uwaye sun hiddo mana yara akai da kai ka cikin lokaci ba san an ce an yi rantare lekensu oktobar mu kai har mu kashe watan nan oktobar ba mu samu yara ga hannu na uku shine malam makaranta su masu ba da haɗin kai an ce sha biyar ga wata za a fara kamar yanzu zaman da muke ya kamata a ce ko director de col tunda abin doka ta ce ta ta yadda makarantu sha ta yi shi director de col ya kamata a ce sati biyu kakin a zo a fara karatu shi director de col ya zo hudu shi karanta sau in za a yi sai da wasu kaya an bayar littattafu na rubuta an ba malam makaranta littattafu wanda suke diba su ma suna ƙara nazari na ilmin su su zo ka gani su ne matsaloli wanda muka a ake huskanta saboda wannan in za a cin tasiri sai an cuka wannan matsaloli mun samu kayayyaki da dai gwargwado kuma da sa hannun mirorinmu su ke kawo motoci suna kama inspectori suna dauka mun samu daidai gwargwado abinda da za mu fara da shi mun shi kan aiki bai taba isa ba abinda gwamnati ta bada dama an yi tsari na can uwaye su ma kungiyoyin su su san daidai gwargwado abinda gwamnati ta bada abinda babu na kojes su ma su diba su gani gani abin da ya kamata su kawo saboda a haɗa hannu biyu nan abu bushe cika a ci gaba da aiki. Yanzu haka dai hukumomin kasar ta jamhuriyar Nijar sun sanar da cewa ta la'akari da allobar cutar mashako ta Corona virus. sun ɗauki dukkan matakan da suka dace domin hana yaɗuwar wannan cutar a cikin makarantun nan na boko haruna mamman bako na birnin kwanne sashen hausa na Murya amurka daga birnin kwanne a jamhuriyar Nijar. To mun gode haruna da ma masu sauraron muryar amurka akan mita 16 21 da 25 yanzu sai jihar borno inda gwamnan jihar baba gana umar zulum ya zauna da sojoji akan harkan tsaro gare ka haruna dauda biyu gwamnan jihar borno professor gana umar zulum ya ce ya kamata jami'an sojin najeriya su mai da hankalin su sosai kan abin da ya shafi harkokin tsaro ba batun zaɓuɓɓuka ba gwamnan ya da ya bayyana hakan ne a lokacin da ake buɗe wani taron jami'an sojan najeriya na kwanaki hudu da aka gudanar a garin maiduguri da kuma babban hafsan sojojin ƙasar najeriya lieutenant janar yusuf tukur ya yi wannan furuci na cewa sun samu nasarar gudanar da zaɓuɓɓuka ba tare da samun wani cikas ba musamman ma a zaben da aka yi a jihar edo I'm happy to know that this is permeating through the ranks as was evident during the recent conduct of Operation self Conduct in Edo State. Ya ce wannan shirin suna Operation self Conduct da aka aiwatar lokacin zabe a jihar Edo wata shaida ne da ke nuni da cewa yadda jami'an sojan Najeriya suka aiwatar da ayyukansu abin yabawa ne. On this note, I want to congratulate the General Officer officers and men of the two division Nigerian Army for their professional conduct during the Edo State election. This is the standard that must be upheld always, and I expect nothing less from them in the forthcoming Ondo State governorship election scheduled for the 10th of October. a wannan gaba ina son yabawa jami'in sojan da ma sauran jami'an soja kan wannan aiki da suka gudanar na nuna kwarin cewa lokacin gudanar da wannan zaɓe na garin edo ya ce wannan shine irin abin da muke so kuma ba ma tsammanin wani abu ƙasa da haka musamman ma zaɓuɓɓukan da sa gudanar a garin ondo a cewar babban hafsan soja lieutenant janar yusuf tukur baratai shi ma gwamnan jihar borno professor baba gana umar zulum ya soma ne da ya bawa jami'an sojan najeriya kan yadda suke gudanar da aikinsu a wannan shiya sai da ya ce akwai wata bukata da jami'an sojan ya kamata su mai da hankali nazari a kai musamman ma na matsalan yaƙi da ta'addanci. We have no choice but to face them square as we must not allow temporary setbacks ya ce ba mu da wani zaɓi illa mu ga cewa mun fuskanci su kar kuma mai da mu dinga samun koma baya duk da cewa ana samun nasara yan kwanakin nan i wish to ask the nigerian army to change the war narrative altogether to finish the crisis attack they say is the best defense ya ce ina so in kira ga jami'an sojan najeriya san je yanayin yadda ake gudanar da wannan yaki don a kawo ƙarshen wannan matsala baki daya haka ce kai masu hari shine babban kariya dole ne jami'an sojan najeriya su dinga kai masu hari a duk su ba su bari maharan suna amfani da dama suna kawo masu hari ba. When the chief of army staff is mentioning the success story of the election, And the, the forthcoming election on Ondo, I'm a little bit scared because I want the attention of the Nigerian military to be in the forefront in fighting the insurgents. ya ce yayin da babban hafsan sojan kasar najeriya yake bayyana nasarorin da suka samu a zaben ido, da ma zaben ondo mai zuwa na dan razana kaɗan saboda ina so hankalin jami'an sojan najeriya ya koma wajen wannan yaƙi da 'yan ta'adda a cewar gwamnan jihar borno professor babagana umar zulum haruna dauda biyu muryar amurka daga Maiduguri a Najeriya. Madalla to har yanzu muna kan batun tsaron ne Hassan Maina Kaina gare ka. Masu sauraro Assalamu alaikum. barkanmu da sake saduwa a wani sabon shirin na tubalin tsaro wanda a yau muke karɓar bakuncin wani dattijo da yau tattaki ta kanasta Kano daga birnin Maiduguri har zuwa nan ofishinmu da ke Abuja don bayyana yadda yake kallon yadda yaƙi da Boko Haram ke gudana a jihar su ta Borno wanda kuma ya mana tsokaci dangane da alakar arewacin jihar Borno da masu ikirarin jihadi a ƙasashen irin su Mali da Libya sannan me yasa Boko Haram ke ƙara samun gindin zama a arewacin jihar Borno idan idan a kwatanta da kudancinta. Bakon namu Alhaji Abdulkarimu Abbas ya fara ne da nuna adawarsa bisa yadda wasu ke ta kiraye-kirayen cewar shugaba Muhammadu Buhari ya canza manyan hafsoshin sojojin Najeriya. Sunana Abdulkarim Abbas a matsayina na abdulkarim abbas nake magana ba a matsayin wani kungiya ba wannan kungiyoyin da kai magana duk arewacin nan ba inda ake talauci ba a koya mutane sana'a almajiranci ya yi yawa yanzu kwaya ya zama ramfan yara sun zama yan kwaya sai sata sai kashe mutane tun ana sata akwai yawan mutu ake sata amma wani babban dan arewa ne wanda ya wani abu mun san cewa boko haram an fara shi lokacin obasanjo Allah ji gan Sheikh Jafar Sheikh Albani da manyan malaman mu Sheikh Abba Aji duk sun yi magana akan wannan a maganin kashe wannan wutar tun tana ganin ta kafin ta girma ba a yi ba. Allah ya zo ya kawo Boko Haram nan Allah shi ya kaddara mana muna cikin Boko Haram nan kafin zuwan wannan gwamnatin zuwan gwamnatin Buhari da kuma su buratai sauran sabis cin kowane mazaunin mai maiduguri ya san halin da yake ciki ba zai ke allah ba ba wanda sallan magariba sai an harbe mutum sallan asuba sai an harbe ka kasuwa baka isa ka je ba karfe shida ka kulle gidanka baka isa ka je asibiti ba duk wannan ya faru da mu ba ma zuwa jana'iza ba ma dauran aure baka isa ka fita ko ina ba cikin maiduguri wannan gwamnatin na buhari da allah ya kawo sabis cin suka suka fara aiki da ba mutuna shehun baba ba a maiduguri yake shehun digo ba a maiduguri yake sarkin askira a maiduguri yake sarkin uba a maiduguri yake sarkin gwaza a maiduguri yake yau duk wannan maganar da muke sarakunan nan sun koma suna garin suna zaune a garin kai shehun ba ma a bama ka ja ka shi kuma ga shehu a bama ana noma mutane sun zauna a garin su mutane suna zaune a garin su cikin garin gwaza mutane suna zaune suna cin kasuwa kowace rana za ga mota ta daga maiduguri ya je gwaza za ka ga a tafiya tikwa za ka ga tafiya gamborin gara amma dama mutum na ba wanda ya isa fita daga cikin mai maidugurin nan bilalazi ba malukin da shi irin wannan masifa na insurgency a tarihin duniya ba inda ya faru ya kare a lokaci daya babu inda ya faru amma alhaji abdulkarim idan kana wannan magana akwai masu ra'ayin cewar har yanzu da saurari na akaba duba da yadda al'amuran tsaron suke ci gaba da fantsama musamman a arewacin jihar borno aka ce an samu tsaro ai maganar 100% ba haka ake nufi ba ko gidan nan ka rushe kace za ka sake gina shi ai zai dauki lokaci kafin ka gama gina shi ai shi gwamnan ma kullum ya tashi jinjina wa jami'an tsaro yake ballantana waɗansu mutanen da suke kwandemin na mutara shugabannin sojojin najeriya amma shi kullum kuma jaba musu yake ya san halin da suke ciki yana taimaka musu to saboda haka mu arewacin borno din ai matsalan da yake a arewacin borno duka borno ba inda yake da matsala kamar arancin borno yanzu a matsayin ka na dan jihar borno idan aka tambaye ka ka ba da maki dangane da samun zaman lafiya da aka yi wato bisa wannan tarzoman boko haram ka ce an samu zaman lafiya kamar kashi nawa ne cikin ɗari a nan ce an samu kashi saba'in a cikin ɗari dalili na ne a gwamnatin da ta shuɗe ba ba mu rubuta waya ba mu rubuta neku ba mu rubuta jam ba ba zuwa university ba zuwa asibiti ba zuwa kasuwa ba a zuwa ko kwandiga ko bama ko dikwa ko mafa ba wanda yake fita yake tafiya to yau in har zaka fita zaka je gamborin gala ka wuce mafa ka je dikwa ka je gamborin gala ka bar kala birge ka je gamborin gala ka je ka ci kasuwa ka dawo kuma ka tashi ka dauki mota ka je kwandiga ka je bama ka je gwasa kuma ka dauki mota ka tashi ka je gwasa ka tafi har ka je su cibok amma wani zai ce ba cikin kwanciyar hankali ake wani tafi tafiyan ba ai maganar kwanciyar hankali malam kar Allah ya kawo masifa ne sai lokacin da abu zai kare gaba ɗaya Allah ya kawo zai kare saboda akwai factors da yawa da suke contributing wannan dalili me yasa ya kare a sauzan borno da wuri saboda mutanen sun tashi da yaran su duka yaran suna da abin yi yaran sun hada kai da su yaran suna sana'a suna karatu sun tage to inda ka je ka samu yara ba sana'a ba abin yi yanzu idan kana magana ne dangane da batun an samu nasara ko kuma ana kwalli na biyan kuɗin sabulu a wannan gwagwarmaya da ake da boko haram idan muka ɗauki arewacin borno ai akwai wuraren da har yanzu mutanen garin ba su gama komawa ba ita kanta ba gadin a yanzu ne ake kwalme da mutane ka ɗauki kamar su krenowa kamar su marte kamar su kukawa da sauran ire-iren waɗannan garuruwan na arewacin borno har yanzu ba ko a wannan garuruwan kuma kana cewa an samu zaman lafiya kaga akwai mutane a mamuri akwai mutane a gubiyo akwai mutane a babar ka gane amma inda ka lissafa din nan marce kukawa ka gane kuma kira nawa da ka ɗaya na karkashin marte an da kafa ɗan malam fati yana karshen abadan local gama wannan shine eriyan da ake magana iswap da ake magana din nan duk daga libyan ka tashi straight za ka zo har malin fatere ta nan ne wannan suke kawo kayan yakin su da mutanen mali da shauransu gaba ɗaya da yan tawayen niger da yan iska wanda aka suka tashi daga nan suka tafi na boko haram da wanda suka suka shiga cikin su shi yasa yake ga wannan wurin shi yasa bake da matsala saboda waɗannan mutanen da suka zo da makamin su da ko ina sun sun taru a wannan wurin kuma sojin nan sun yi kokari sun yi ni na sun tura zuwa wannan wurin ai da ba haka ba da sun cinye mangono sun cinye maiduguri ma gaba ɗaya sun shigo ba da an tare su a can ba ba wani abin da ya kamata mu sa gaba banda roƙon Allah kuma mu taya wannan shugabannin sojojin namu da sojojin mu da suka rasa rayukansu da wanda suka sadaukar da kansu jeje yanzu sai dai mu gode musu mu musu roƙo dan mu tsakanin mu da sabis chief din nan banda godiya da dara musu sai dai mu ce Allah ya saka burtai dan abin da ya mana ba abin da mu ce sai dai godiya mu dai mun ga ci gaba kuma wallahi tallahi in dai mutum ko musulmi ne ko krista ko pagan inda yana borno kai ka tana a cikin masallacin kofar gidan shehu haka za ka yi atakin dimiti gaba da shehu a lokacin yau ba duk masallacin nan fa ba kowa ake sallah to ko a ganin ka me yasa kake ganin cewa boko haram din nan yana ci gaba da ruruwa a arewacin jihar borno yayin da ake samun raguwarsa a kudancin jihar wannan da kake magana arewacin borno inda ya rage din nan shi ma bi iznillahi kamar yadda aka gama da shawarar wuraren nan za a gama abu ne dole ne sai su manyan sun tashi yaran nan namu a yi musu magana a jakunan su wanda ba su da abin ya dauko su domin akwai informants da yawa wanda suke ba da information ba za a rasa kuma a cikin sojojin ma wanda kuma suke suke munafurtar sojin da kansu ba amma maganan cewa zamanin burantai wannan abinda muka samu a birni da yobe wannan da adama wannan da boko haram ba a kano sun zo ba lokacin lokacin wancan ah, gwamnatin kuma da service chief din amma yanzu ba me yasa duka ba zo wasu a can haka sayar da su gaba kana ta magana dangane da kwazon waɗannan hafsoshin musamman irin su burati din takamaimai menene yasa kai baka san a canja su din ba ganin cewar kaman kwana cewa dabarun su ya kare a kawo sabbin jini wanda suke da sabbin dabaru su su wanda suke wannan magana inda suna dabarun da za su kawo maganin wannan abu ai da sun ba da dabaran ai mu abin da yasa muke wannan magana don ba mu ga dalilin ba har yanzu abin da muka gani a kasashe makaranta a kofar gida na kona ta kai sau biyar ta yi shetin ba irin abin da makarantu ya gina a gona sau biyar asibiti ya gina a kona sau biyar dattawa suna gani lokacin yi wannan wa amma yanzu sun sani duk makarantar da yake mai duguri gaba daya in ban da arewacin borno yake magana nan ba makarantar da yara ba sa zuwa makaranta ai maganan buratai buratai dan adam ne abin da yake nan ba shi kadai yake ba mutane dubu ne sojin da suke karkashin shi ba inda kuma aka sa irin wannan yaki a gaba kowa ya sa komanda ya je nasara a lokaci daya tun da yau ga america ma suna sulo taliban a afghanistan shekara arba'in suke yaki da taliban sojin turai gaba daya da america gaba da duk na'urorinsu na duniya sun tafi da sun kasa nasara a kai yanzu kuma suna neman sulu to yanzu buratai tun da ya zo in buratai su suka nada shi su suke nada wani tukun da shi allah ne ya kawo buratai Allah ne ya ba shi iko yin wannan abun kuma Allah ne in lokacin cire shi ya yi in lokacin ya yi zai sauka ma zai bar musu abun sa wanda suke so amma mu a yanzu tsakanin mu da buratai sai Allah da ya saka mishi. Yanzu ka faɗa abin da suke yin daidai misali ce yanzu aka ji da buratai me za ka gaya masu cewar ga abin da ake wanda akwai bukatan a ƙara gyara nan a gyara can a gyara can kamar waɗannan wurare ne kake tunanin ya kamata a gyara su. Abin da generation na intelligence source na samun labaru ko kuma information nasu su da jama'a lokal din mutane su nemi masu anguwa lawane na anguwa a ringa bincike wane ne duk wani matsala akwai wayan da za a kira amma akwai wani sun da za a ba nan ban kira ba da tafi ba to a san mutanen da za a sa wanda za su yi mu'amala a je a yi mitin da su kowane community suna shugabannin su a tsara wannan mitin nan a zauna da wannan mutane a fahimtar da su gwamnati da su da ministry of information sai su na sensitize mutane wato su fahimtar da matasa da sauran jama'a amfanin haɗin kai da sojoji a basu haɗin kai don su ga wannan abin ga nasara kuma da kansa shi ya san cewa a cikin mutanensa akwai gura gurbi ya tsaya ya bincike ya yi nazari ya sa wani kwamiti nashi na bincike wanda za su yi nazari su binciko irin waɗannan mutanen domin a cire su a domin a wanda suke ba da lafiya su da info suna sirri. To masu sauraro duka-duka da wannan ne muka zo karshen wannan shiri na tubalin tsaro na wannan mako. Sai kuma mako mai zuwa idan Allah ya kai mu a madadin sashen Hausa na muryar Amurka sai kuma wakilinmu na jihar Borno Haruna Dauda biyu Hassan Maina Kaina ke sallama da ku mu kasance lafiya. To an gaida Hassan mai na kaina yanzu kuma sai sharhin muryan Amurka mai bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Amurka na ci gaba da tunkarar gurbataccen ayyukan saka jari da China ke amfani da su domin tatsar ma'adinan kasashe a fadin duniya ciki har da Cambodia. Ofishin kula da kadarorin kasashen waje na ma'aikatar baitul malin Amurka ko OFA a takaice ya ayyana kamfanin Union Development Group ko UDG mallakin kasar China da kwacewa da kuma rushe filayen 'yan kasar Cambodia don gina ayyuka na ci gaba na Dara Sokor. An kakaba wa kamfanin na UDG takunkumi a ƙarƙashin dokar shugaban ƙasa mai lamba a takwas wadda ta ƙara ƙarfin aiwatar da dokar kare 'yancin ɗan adam ta duniya akan masu ƙarfafa take hakkin ɗan adam da cin hanci da rashawa da kuma magoya bayansu. Sashin filayen da aka mallaka wa UDG ya kai har wani bangare na dandalin shakatawa na ƙasa na Bator Sakur. Keɓataccen wuri da dokar masarautar Cambodia ce kawai za ta iya ba da shi. Domin mallakar filin, kamfanin UDG ya yi rajistar kansa a matsayin kamfanin ƙasar Cambodia a ƙarƙashin shugabancin ɗan ƙasar Cambodia. To amma bayan shekaru uku da mallakar filin sai ya koma matsayinsa na kamfanin China ba tare da fuskantar wata tangarɗa ba. China ta yi amfani da ayyukan UDG a Cambodia domin cimma burinsu a faɗin duniya. Ayyukan da kamfanin na UDG ke ɗaukar nauyin suna tilasta wa 'yan Cambodia barin filayensu kuma suna lalata yanayi tare da jefa rayukan 'yan ƙasar cikin matsala duk ta hanyar fakewa da mai da Cambodia yankin tafiye-tafiye da cibiyar yawon bude ido. Kamar yadda yake yaushe ga Beijing, shirin da suka kira na ci gaba na samar da titi a kowane layin gidaje ɗaya. Suna da ƙudurin amfanar China ne kaɗai tare da ci da gumin mutanen Cambodia. Tare da haɗin gwiwar tsohon jami'in sojin Cambodia, Kum King, sojin Cambodia suka amince da ba da filayen da ƙarfin gaske domin ayyukan na Dara Kim ne ya taka rawar gani wajen ci gaban ayyukan na UDG kuma ya samu kuɗi masu tsoka daga dangantakarsu da UDG. Majalisar Ministocin Cambodia sun bai wa UDG umarnin su daina lalata kadarorin 'yan ƙauye. Amma sai UDG ta yi kunnen uwar shegu da umarnin suka ci gaba da lalata ƙasar. A da can Amurka ta ayyana Kim saboda rawa da ya taka a cin hanci a ƙarƙashin dokar aza takunkumi na Magnitsky a watan Disamba shekara ta 2019. Amurka za ta ci gaba da ɗaukan matakan hana PRC cin zali da China take yi wajen saka jari a Cambodia da sauran ƙasashe. Kuma su tsaya da abokan hulɗarsu da abokan tarayyarsu a kudu maso gabashin Asiya. Sharhin Amurka kenan da ke bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. To masu sauraro gabaki ɗaya da wannan muka kawo ƙarshen shirin na musamman a madadin muryar Amurka ni Shamsi Hamza Ibrahim da na gabatar da shirin ke cewa mu zauna lafiya. Wassalamu alaikum.